Washington DC. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Shirin yau da gobe ne shirin matasa kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon f.r. a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya jin mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Amina Buhari auna tare da ni Madina Dahirin mai shanu. yadda kuka sani a duk ranar talata shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan batutuwa da suka shafi ilimi da fasaha amma a yau 21 na watan janairu shekarar 2020 za mu karkata manufar shirin namu sashen hausa na muryar amurka ya cika shekaru 41 saboda haka yau filin namu ne. gaske Amina yau kan filin namu ne. <laughs> Lallai yau din nan mun tattaro wasu ra'ayoyin ko masu sauraron mu da dattawan Najeriya. Sannan mun yi diddigi cikin bayanan tarihin yau da gobe domin tunasar da ku lokacin da shirin ke karkashin jagorancin Halima Jamrau da Jamila Fage. Daga bisani kuma za mu sa muku zuma a baki domin ku ci gaba da kasancewa tare da mu inda za ku je sabbin shirye-shiryen da za mu kaddamar a yau. masu sauraro ga waɗanda suka daɗe suna sauraron wannan shirin na yau da gobe. Za mu fara da jin muryar Halima Jimrau, wato tsohuwar ma'aikaciyarmu da kuma wacce ta fara jagorantar wannan shirin. Yau da gobe. daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum yau da gobe shirin matasa kuke saurare da yammacin nan na Laraba goma sha hudu ga watan Satumba daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Har wa yau kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA hausa da a intanet da kuma ta Facebook a shahin VOA Hausa a nyamai babban birnin kasar jamhuriyar niger kuma ta VOA Africa a kan mita 200.5 a zangon FM da kuma ta gidajen rediyon amfani. da sarauniya da niya fm a birnin kwanni masu gabatar muku da shirin tare da halima jimarau Madina ki ce dai shirin na nan yadda aka fara shi ba wani canji. Yanzu kuma sai amsoshin tambayoyinku da Jamilu da Halima suka taba karantowa inda aka tambaye ku bambancin burin matasa maza da mata. Haba. Yau da gobe ai bukatun matasa maza da matasa mata duk ɗaya ne domin bukatar matashin kirki ba ta wuce a samar masa da ingantaccen ilimi, samar masa da hanya mai ɗora rayuwarsa akan turba ta garba. ai waɗannan su ne manyan buƙatun ɗan uwa matashi kuma na tabbatar a wajen neman biyan waɗannan buƙatun to ba maganar bambanci tsakanin maza da mata sako daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau yau da gobe ai duk ɗaya ne domin kuwa burin matasa maza bai wuce su mallaki gida mota da kyakkyawar mata ba haka zalika su ma matasa mata burinsu bai wuce su auru wanda yake da gida da mota ba sako daga Shamsu Habibu Azare. A gaskiya bukatun matasa maza da mata a zamanance bukatunsu ɗaya ne, amma a addinance bukatunsu daban-daban ne. Sako daga Muhammad Abdulhamid Das. Salam yau da gobe. Dama ai Allah ya bambanta mu wajen bukatu, don kuwa darajar mata daban, haka ma na maza daban. Don haka matasa maza sun fi bukatu. Sako daga Usman Fari Jebuwa Ward. Yau da gobe bukatunsu sun bambanta domin duk wani matashi namiji mai hankali burin shi baya wuce yadda zai rike kanshi ta hanyar aikin gwamnati ko sana'ar hannu. Amma matasa mata burin burinsu baya wuce yadda za su yi su wuce kawayensu ta hanyar sa sutura mai kyau, rike babbar waya da kuma uwa uba da za su samu namijin aure mai abin hannu. Sako daga Mujahidin Muhammad. ai da bukatar matasa maza da ta mata ɗaya ne saboda in matsalar matasa maza ta gyaru to ta mata ma za ta warke don hakan in har ta maza ta yi kyau to za mu aure su sosai kuma za su ji daɗi matuƙar gaske sako daga bashir nasiru a gaskiya matasa mata sun yi mu ƙirƙirar abubuwa da dama a rayuwa don haka su kusan kullun dogon buri ne da su sako daga adamu aliyu ungulde sun sha bamban mana Kwarai ma da gaske, domin galibin matasa maza bukatunsu bai wuce samun aikin yi ba. Su kuwa matasa mata bukatunsu bai wuce samun rayuwa mai daɗi ba, kamar a daina tsangwamarsu a gidajen mazajensu da ma'aikata da dai sauransu. Sako daga Isa Isa Kwafsi a sirara. akwai bambanci mai yawa a tsakanin su maza sun yi mata bukatu domin su maza suke jagorantar al'amuran rayuwa a hannuni da yawa wani lokaci ma bukatun mata matasa a wuyan maza matasa suke sako daga attahir hashimu idan ana maganar kyautata rayuwa bukatun matasa maza sun fi na matasa mata yawa shi namiji mai nemowa ne ya kawo wa mace kaga kuwa dole bukatunsa za su fi na mace yawa Sako daga Abubakar Baban Rabi Sarina. Ina ko alama ba ɗaya ne ba, saboda mata sun yi kowa bukata a rayuwa ta duniya tun daga san miji mai kuɗi, son girma a tsararsu mata da dai sauransu. Sako daga Abdulaziz a karami. Salam filin yau da gobe, ai idan ana maganar bukata kowa da yadda tasu take da muhimmanci. Kamar maza dole tasu tafi kyautatuwa don kuwa idan tafiya ta yi tafiya kowa ƙarƙashinsa yake dawowa. da fatan Allah ya kyautata mana rayuwar mu baki daya amin sako daga gamba barau fataskum ai ba yadda za a yi bukatun matasa maza ya zama ɗaya da na takwarorinsu mata don ko a gida za ka ga mahi yawan bukatocin matasa mata suna rataye a kan takwarorinsu maza a makaranta ma haka kai a duk fannonin rayuwa sai kalilan da ba a rasa ba sako daga muntaka liman tureta. To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe yayin da muke murnar cika shekaru 41. Amurka muna murnar cika shekara 41 inda fara shirye-shiryenmu na sashen Hausa. Yanzu kuma sai saƙonnin dattawan Najeriya kan sashen Hausa na muryar Amurka. bari mu yi wa shugaba mai ci muhammadu buhari kara mu fara da shi a da jihar amurka kullum da sabi daga ɗaya da shida zuwa shida da rabi ina sauraron guda in dai ba akwai da rura kullum ta Allah har yanzu saboda haka duk shirin da kuke yi na ji na gani har yanzu kana ji a abin da ina sauraron ku saboda a gaskiya eh, eh, adalcin da kuke yi shi yasa ne da da shi har kullum nake ba ku awa daya ta rayuwa ta kullum ta Allah da yi shi ne kuna ɗauko 'yan jam'iyyu daban-daban a kan wasu batutuwa waɗanda ya shafi ƙasa a ji ta bakin ruwa kuma za ku ɗauko mutane ko daga ƙasashe daban-daban ko ko likitoci daban-daban ko masu sanin arzikin ƙasa to wannan shi ne adalci idan mutum yana da wani ra'ayi menene karfin ra'ayinka haka nan kurin ka tashi ka buga ka koma gefe kai kai ne kai kai kai ka san komi ko ku akwai dalili kuma menene akidar ka akan kasar ka akan siyasa to shi yasa nake sauraro kuma ba ga wanda zan bata lokaci na saboda haka wannan adalci da kuke shi yasa nake sauraron ku kuma nake shakau To shi kuwa tsohon shugaban Najeriya Janar Ibrahim Badamasi Babangida ya kara da cewa. Alhamdulillah shekara 41 lallai kun daɗe ƙasa inda duk ake hausa a afirka a najeriya kaɗai ba ina jin kowa na sauraron ku kuma abubuwan da kuke sawa suna da kyau kwarai da gaske ina muku fatan alheri allah ubangiji ya sa ku ci gaba da faɗakar da jama'a duniyar nan baki daya allah kuma ya albarka kuna ƙoƙari wurin ilimantar da mutane da faɗakar da kawo yaudarar mutane ga ake tafiye-tafiye na ayyuka yadda abubuwa ke tafiya ga duniya in kun ci gaba da haka a za su taimaki jama'a kwarai da gaske akwai program ɗin kuma sun shi bayan an gama labaran duniya haka nan da sauransu tsakamewa ina sha'awar wannan program ɗin kwarai da gaske tana ilimantar da mutane kana kuma samun opinion na mutane shi ne kyan abin nan eh, musamman ga 'yan najeriya ya shiga sabuwar shekara ba ya muku fatan alheri na wannan sabuwar shekara a yi kokari tun da voice america ta ba ku hali ku yi amfani da shi ku faɗakar da kasa ku faɗakar da gwamnati ga abubuwa tunda an ta ba ku dama kuna iya faɗar da abin da ya kamata wanda kuke zaton in an yi haka zai taimaki ƙasar ne ko zai taimaki al'ummar ƙasar ne so damar da ita voice of america ta ba al'umma ina fatan za su amfani da wannan dama to ina kika baro ministan yada labarai a nijar kuma fa lokacin da mura amurka ta fara hausa daɗi muka sosai saboda tun lokacin nan muna da muna samun muna sauranta sosai saboda daga lokacin nan muna sauranta da turanci da su gifoli da sauran mutanen duka sai ga ta Allah sa ta hara Hausa ka ko san da duka ana samun rediyo wanda kai harshen kawai kaka kashi kashi daɗi kuma ba ma mu talaka duka ba dai na jin daɗi wani saboda daga lokacin nan radiyo biyu ko kuna yi da Hausa sai ka gama talaka sun zo ga lokacin ƙauye an ɗauko an sa radiyo samun bisa wani tano a kewa shi ana sauraron labaru kenan wannan daɗi da muka ja kuma na fatan allah sa ya daɗe ana yi wannan abubuwan da ina yanzu kuma ga yanzu ina ganin gwada amurka ta duk abin da ya kamata a yi don saboda al'umma masu jihar hausa da wani ba su jihar hausa da wani ba hausa ba su saurare ta saboda tabbataccen da ta kai na muhimman labaru faɗin gaske ta kai na muhimman labaru kuma da abubuwan da ta kaso saboda ba ka faɗi labarin da aka bi duniya na kwaɗi abin da talaka kaso an mishi gani da an zai ƙara mishi aiki in noma rani shi kai in manomi ne in yi ko kuma cikin aikin shi kai na sana'a kai tunda ka san su hausawa idan ka ga yana abin da kuɗi ko abin da ƙarfi su wannan kina za a ji ba su bayani bisa ga wanda su buga su abin da ke ciki to sai da amfani mu da muna sauran ta mu da kanmu da mu ikon ta gawo mu an da mu saurari wannan kenan muna fata Allah shi karfafa wannan dankon mun yadda ga eh, murar amurka na ta bada bayani ko ta wallafa bayani na gaske ba na kage ba sannan kuma an kawo an sa tana ana da tana cikin radio mai foto tana cikin kuma tana taimaka mana dimmi da yana mu kanana nan ko ina cikin nijar ana saranta ko ina kuma cikin duniya na saranta in ka bai bisa kuma yana gizo ka samu da kasar rayuwa za ka iya ta koda kasar turai ko ina ta duniya na yi son ɗauko kwamfuta ta in buga voa hausa in samu labarukan na jiya ko nan ko na kai tsaye aliyu mustapha sokoto shi ne wasu na harkar da lokacin na ina tunani da aka fara sauran mun fara yin su ni da alijili zili na cikin masu adawa ga lokacin mun muna cikin masu iko mun muna cikin farko na yin jadon kara nan muhawara ta kowa shi wani ra'ayi ne to na ganin kafin wannan in ta faɗi wani ga faɗi wani ga ganin wanda Allah ya sa harshe mai kyau ko sai dubara ba ko iya magana to kaga zai samu da shayi amma ga lokacin kuma ana gane manufa kowa da ina ganin wannan abubuwa babban muhimmanci abubuwa ne kuma lokaci zuwa lokacin da tunowa da mazan da don duk abin da kamata kar a tuno da yawa a tuno da da ka ji wani bayan ka ce wanda a tunawa da rabin daɗin bar mutu haka nan don saboda wani kuka ana ana ana wallafa cikin mayan nan nan za a an kai hausa ne ko sardauna ko kuma ta fawa balewa ko sauransu ko su jihohi nan ko su da kayan nuna daɗi sosai kina wannan abin da kuka yi kina shi na da amfani kwarai sannan kuma ana kan al'adu da gare mu don muna da al'adu ba ɗin biyu nan bai kamata ya ba su ne na shugaban ƙasar ne yanzu ɗauko wacce abin da ake yi da sas cultural a ɗauko al'adun mu na kwarai waɗanda da alheri wannan fasu ta wannan rabin kwarai shi to na ganin duka abin da ya kamata kuma duk fanni dai na duniya akwai masu gwaje-gwaje da tsalle-tsalle muna jin labaruka da yawa kaga yin wannan abubuwa ne wanda da daɗi sannan kuma ga batun siyasa ita batun siyasa abin da ya kamata yanzu ku sa ƙari a dubi waɗannan masu tada hankalin mutane ku ta ku tun da ina ganin iko ku gwamnatocin ku da hannu ku gina da kai a ga waɗannan mutane a ce kai ku aje bindigogi ku aje makamai da Allah da annabi ku zo ku ba kanku lafiya a zamana da duk ƙasar sai Amurka na haranshi na kuma da abu gashi gashi ta kamar kuma ƙasar sai na Afirka waɗanda su ya kamata su yi tattalin arziki su da kansu ana nuna suna da yunwa suna da matsaloli to ina su ina yaƙi na suna bindiga ana gashi da uwa to ina ganin ne kamata ku bayar da ƙarfin ku don saboda al'umma su ku kuma waɗancan magana tun su ma yau yan ta'adda da yan ta'adda suna saurari suna saurari mai suna saurari sosai to tun suna saurari ku zan ba da ba'azi ba'azi bisa ga haka nan saboda mutane su gane cewa radio ita aka saurari don yi gaba gani zan kare da nan radio ita ba ta karya saboda radio shi ne ta laji ga radio mai jini to mai jini shi ta shirye kai ne kuma kuna da masu rahoto ko ina cikin duniyar nan to a zo su zo su gani su ba da su wannan labari amma don labarin kai ba radio ta wade shi ba ko ta ne to eh Allah son ka diba an da gana na wannan na zamani to kana gana ko kuma cika ko dagi ko dashi hankali madalla bari mu je ga ministan matasa da wasanni wanda ya zama na tsohon shugaban sashen Hausa wato Sunday Dare wanda ya kawo mana ziyara baya-bayan nan kuma shi ma ya bayyana mana fatansa amsa gare mu. Ina murna tare da sashen ƙasa na mura Amurka a lokacin da muke yanzu. Da farko ina murna Allah ya dawo da ni bayan shugabancin sashen ƙasa na Amurka shekaru goma ta wuce Allah ya dawo da ni yanzu. Ni ne ministan wasanni da matasa a kasan Najeriya. Na ji daɗi da ci gaban sashen ƙasa na Amurka. Suna aiki da gaggawa. suna kokanta suna ba da sanarwa da ya kamata dalla-dalla kuma na ina guda mutaka guda da voice of america mara don mara ke mara amurka a gungunan colombia yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu sauraro. To alal hakika sashen Hausa na muryar Amurka ta yi matukar takarawan gani a duniyan Hausawa baki daya. a ko'ina bahaushe yake a faɗin sararin subhana din nan musamman ma abin da ya shafe mu mu a nan jihar taraba inda na fi wayo shine wani su shekaru baya ba zan iya tuna shekaran ba na shugaban kungiyar 'yan jaridu marubuta labarun wasanni wato swan aliyu mustapha sokoto da hali yanzu shine shugaban sashen hausa ya kira ni ya yi hira da ni yana mai gabatar da shirin labarin wasanni dangane da katafaren filin wasanni na jolin yamin stadium wadda halin yanzu muke da shi wadda yana ɗaya daga cikin manya-manyan stadium da muke da su a arewacin Najeriya. To lokacin an fara aiki sai aka yi watsi da aikin ba a yin aikin kuma duk shekara za a yi budget a kan aikin kuma a cinye kuɗin ba za ka ga wani abu ya faru ba. Ya kira ni ya yi doguwar hira da ni na nuna ɓacin ran al'umman jihar Taraba musamman ma masu sha'awan kallon ko kuma masu sha'awan harkan wasanni mako hudu ya yana sa hirar nan yana gama sa hirar nan aka tada aiki wuta-wuta a hali yanzu gashi na muna da filin wasanni wato wadda ake kira jolin yamin stadium a nan jalingo to kaga banda wannan kuma irin filaye eh, a bari ya huce ba na bari wato ni ya huce a guri na saboda zan yi ta dariya tun zamanin su halima jimarau tun ma lokacin eh, eh, wadda ya fara shirin to kaga muryar amurka ta taka muhimmiyar rawan gani a nan najeriya ga tsaka mai wuya filin tsaka mai wuya ba mu bari ya wuce mu muryar amurka ya wayar wa eh, jama'a da kawunan su a arewacin najeriya a jamhuriyar niger a kamaru chadi ghana da dai kasashen duniya baki da sunana alhaji badar mai gwanjo da kungiyar zaɓi sanka da taimakon zuwa ta ƙasa reshen jihar adama a gaskiya ina matukar farin ciki da wannan sashen hausa na muryar amurka da ya cika shekaru 41 a gaskiya wannan abun farin ciki gare mu ga dukkanin mai sauraron wannan tasha gaskiya muna farin ciki da wannan wannan wato shekaru 41 da suka cika na watsa shirye-shiryen su gaskiya ba karamin alheri ba ne ga dukkan mai sauraron wannan tasha ta muryar amurka musamman sashen hausa a sannan na biyu akwai wani shiri wani tsohon shirin da suka yi allah ji karai wato ibrahim mai wada na malin fashi wato shirin sana rai dangin goro wannan program din gaskiya ba zan iya taba manta da shi ba domin shiri ne wanda yake faɗakarwa ke tunatarwa yake kuma nishaɗantarwa sai kuma abin da ya faru a zamanin rigigimin boko haram da ya tsanani a lokacin da aka kai ma tsohon gwamnan jihar adama adamiran murtala hamman yaron yako a takin lokacin da ya je yankin wato mincika madagali an wannan dan tsakan kano aka yi a takin nashi sannan sai na biyu ko kuma na uku zan ce game da shirye-shiryen da sabbin shirye-shirye da wannan tasha za ta bullo da shi na muryar sashen hausa na muryar amurka wanda za a bullo da shi za a sake sabbin shirye-shirye muna fata don allah wannan shirye-shiryen da za a yi kokari a ƙara shiga karkaru a ji a wato damoyin al'umma domin gaskiya da yawanci shirye-shiryen da ake sai ga duka ya ta'allaka yawanci shirin sai ga an karkare shi a babban birane ya kamata shiga ƙauyuka inda za a je a zakulo a ji damoyin mutanen wayannan ƙauyuka saboda a ƙara azama saboda a ƙara sanar da gwamnati shiga halin da wannan yanki suke ciki yana da kyau wannan a shigar da shi cikin wannan shirye-shiryen naku sunana baba iyali kawu shugaban kungiyar media observers kungiya da take kula da ayyukan kafafen yada labaru muna murna da cikan shekara arba'in da ɗaya shiri da ya fi burge ni a shashin hausa suna nan da yawa don shirin su duka babu na yarwa amma kaɗan daga ciki shine lafiya uwar jiki wanda dr muhammad ladan yake amsa tambaya sai ka ga masu sauraro mu masu sauraro muna turawa a rubuce Wata kuma da kuma ta waya mukan tura sannan kuma babban namijin kokari da suka yi su muryan amerika sukan ba wa masu sauraro dama ya kira a waya ya ba da saƙonsa kaga wannan ba kowace kafa take ba gaskiya wannan abun a yaba mata ne sai kuma shirin tsaka mai wuya da kuma eh, da ake ran asabar din nan ranar asabar da safe wanda ake a bari ya huce wannan shirin shi ma yana burge mu sosai mu masu sauraro sannan na karu da su da muryar amurka da wajen ba da rahoto a kan eh, lokacin rikicin boko haram tun da mu muna nan gefen arewa maso gabas ne kaga mun karu sosai wallahi kan report da suke turawa akan maganan boko haram sai mun tsoron za mu bar gidajen mu sai kuma gya mana ga gaskiya magana to sabi shirye-shirye da suke faman yi kuma muna musu fatan alkhairi musamman ma muna so a ƙara wa tsaka mai wuya kamar yadda da ake a sati sau biyu sannan kuma sai shirin amsoshin tambayoyinku wanda mai gabatar da shirin a yanzu kan ya bar tsarin da ya kamata shi yake amsa tambaya mu kuma mun fi son a kawo wanda abun ya shafa ya amsa tambaya ko wani ya amsa tambaya a kan a madadinsa sannan su ƙara ba mu mu masu sauraro irin lokacin da za mu ƙara ci gaba da tofa albarkacin bakinmu. Yau bikin shekaru dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. To yanzu ga wannan sanarwar. Ga na e. Masu saurare, albishirinku. Allah ya dare gari ya waye. Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na murya Amurka. A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi full. Da ɗan gari. Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna da ɗan gari da ke da manufar kawo muku tarihin garuruwan ƙasar Hausa masu da daɗin tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na murya Amurka VOA. Kowa ya bar gida? gida ya bar kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamuran siyasa ci gaba dambarwa da kuma ƙalubalen demokuraɗiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar afirka. yanayi da muhalli shiri ne da zai rika taɓo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin ƙoƙarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu. Matasa a duniyar gizo. Shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafen sadarwa. Ganin yadda kafafen sadarwa na zamani suka zamar mana kamar anta da jini. Kasuwa akai miki ne, kasuwa akai gaskiya muna muna karrama masu ciniki da nawa kika saya gaskiya na ce dubu biyu a ah, ya wuce gaskiya ya wuce ba ƙara mun sai da mai gaskiya da dari biyar muke sai a ah, na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da dari hudu kasuwa a kasar wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku. Masu sauraro abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma gobe da yadda Allah. Kada ku manta fa za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata kan shafinmu na voahausa.com. A madadin abokiyar aikina da ta taya ni gabatarwa wato. Amina Buhari auna. Da kuma wanda ya taya mu bayar da umarni Mr. Daniel Brown. Ni Madina Dahiru mai shanu daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. Muryar Amurka yau ta tantance.